likitoci sun rubuta mai cewa ya je ya siyo matarsa kayan da zai kara mata jini sai je siyo mata dankali to dankali kaga an ba tsotse mata jini zai ba ai matsala za a samu to al-infaqu alayhi ciyarwa akan yaron wannan ciyarwa akan yaron ya ta'allaku da irin abincin da mahaifiyar ta ci ku tambayi masa masu shayarwa za su faɗa muku irin bala'in da ake ji idan yaro yana so zai sha maman mamar ita kuma tana jin yunwa yana daga cikin hikima ta shari'a da yasa ta rangwame wajen mace almurdi'a mai shayarwa cewa idan ba za ta yi azumi ba ta ajiye ta ciyar saboda abincin da yaron zai ci yana da alaka da abincin da take ci ne idan mace tana samun abinci mai kyau tana ci a lokacin da take shayarwa to kenan sai kaga shi ma yaron yana samun abinci mai kyau a jikinta idan kuma tana samun abinci mara kyau to kuma yi da hali wannan karatun maza ya shafa shi ya kamata da suna nan sai a kwankwashi kansu su ba, su ji abin da ke kansu daga mutum ya fito gurin mai shayi ya ce a haɗa masa indomi da kwai a haɗa da kibi watakila ma wani ya zo da safiyan namansa na jiya a haɗa mai ya ce a samun rabin madara gwangwani a juye masa saka shayin ya yi kauri ya tashi ya shana yana gina matarsa kuma ya baro ta da ta kafara a gida ya yau gaba an abi mas'ud al-ansari fa qultu an annabi sai na ce daga annabi fa qala an annabi sallallahu alaihi wasallam an qala annabi ce idan an al-muslimu idan musulmi ya ciyar da nafaqatan ciyarwa ala iyalihi akan iyalansa fa huwa ya hatasibuha yana tsammanin lada a gurin Allah kanat lahu sadaqatan to sadaqa ne a gurin Allah dan haka abincin da zaka nemo mutum ya ba matarsa ta ci abincin da zaka nemo ka ba ɗanka ya ci idan kayi da niyyar sadaka Allah zai baka lada a wajen Allah subhanahu wataala sannan yana daga ciki lokacin da yara suka fara tasowa shine almuda'abatu wallinu lahum warahma shine wasa da tausasawa da kuma nuna jin kai ga yara sanda suka taso an anas bin malikin kala ya ce ma ra'aitu ahadan ban taba ganin wani mutum ba kana arhama wanda ya kasance mafi tausayi bil iyali ga iyalansa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce kana ibrahim ibrahim al-ma'azzam ya kasance mustardi'an lahu fi awalil madina ana shayar da shi a ainihin wato awalil madina fa kana yantaliqu annabi yakan tashi wa nahnu ma'ahu muna tare da shi fa yadkhulul bayt sai ya shiga gidan wa innahu la yudkhalu lalle gidan fa hayaki yana tasowa kana dhikruhu qaina saboda matar mutumin da take shayar da da Ibrahim al-Mu'azzam shine wato Haddad ne makeni ne to abinda ake amfani da shi gurin kira sai ya zama to dakin hayaki na shiga fa سي النبي annabi ya المعظم ibrahim al-mu'azzam في yuqabbiluhu يرجع ya سي النبي summa yarji sannan sai annabi ya dawo gida akwai wanda zaka ga iyaye ne amma wallahi kwata kwata hatta ku matan wata idan ka ga tana mu'amala da yayan da ta haifa za ka ɗauka ba ita ta haife su ba ba tausayi ba jin kai ba rahama daga zagi sai an tara sai mai kullun tsakaninta da yaran kina yadda kika san yaran sun mata wani abu Allah ya kiyaye to ba a buƙatar wannan shi yasa na faɗa muku ɗazu na ce ƙasashen turai da kuke ganin su duk da maɓannata ne ta ko wata ɗabi'a mutum maɓannaci ne in ya riƙe ta sai kaga Allah ya ɗaga mai ƙafa saboda wannan ya tabbata daga Abu Huraira anna Abu Huraira ta radiyallahu anhu qala yace qabbala Rasulullahi al-Hasan bin Ali annabi ya sumbanci Hassan dan Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ba ma wannan ba wani lokaci annabi ya sha ya hau mumbari yana kutuba kun gane don muhimmancin kutuba ko amma idan ya hango Hassan ko Husaini yana zuwa sai ya sauka daga kan mumbarin sai ya tarbu yaran ya zaunar da su sannan ya koma kan mumbari ya hau ya ci gaba da kutuba akwai ranar da ya zo yana sallah yana cikin sallah ya yi sujjada kawai siyasan Allah ya ƙara masa yadda sai ya ga alhabbaya sai ya ce bari a hauye wasa ya hau ya ko dinga doki doki a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma kun san yadda sahabbai suke da biyayya aka dade a sujjada sai mutum ɗaya ne da ya ji shuru an ki ɗagowa sai ya ɗago ya ga yake faruwa ne sai ya duba sai ya ga ai Hassan ɗan Ali bin Abi ɗalib ne yake wasa a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya dagowa sai da ya bari ya gama tukunna sannan ya daga ya tashi ya tafi sannan ya dago daga ainihin wato sujjada amma yan mutanen yanzu ne wani kana limami dan ka haka ba zai ma kara ba a gaban ka zai kamo shi kokko da mai mare tam gida wa indahu al-aqra bin habis at-tamimi jalisan a wajen annabi akwai al-aqra bin habis at-tamimi yana zaune فقال الأقرع سي أقرع يتي والنبي إن لي عشرة min alwalad ni fa ina da 'ya'ya guda goma fa amma ma qabbaltu minhu ahada ni tun da nake ba na iya kamo ko ɗaya daga cikin su in sumbace shi in masa kis da niyyar tausayi fa nazara ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kalli al-aqra bin habis thumma qala sannan sai ya ce man la yarhamu la yarham duk wanda bai tausayawa ba za a tausaya masa ba haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda bai tausayawa to ba kuma za a tausaya masa ba da haka mutum yana da buƙatar kuma wannan wani lokaci an fi samun shi ta ɓangaren maza akwai namijin da idan zai shigo gida tun daga ƙofar gida zai samu wani kwali ko gungwani ya kwalla da shi da an ji shiga shi nan zuwa za a ce a gyaggyara a gyaggyara ga baban wancan nan zuwa ga saboda da an ji yana zuwa ga ɗan tashin hankali nan kawai zuwa akwai wanda na gan shi a shagon aski ana mai aski yana cewa a gyaggyara mai gashin bakinsa da kyau saboda wayan zama ta dole sai da zara ido in ba haka ba sai a rena ka wa an aisha ta radiyallahu anha qalat tace qadima nasu wasu mutane sun zo min al-a'rab daga cikin larabawan kauye ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen annabi fa qalu sai suka ce atuqabbiluna sibyanakum suka ce wa annabi da sahabbai yanzu kukan iya kama yaran ku kanana ku sumbance su fa qala na'am sai suka ce eh qalu sai suka ce lakinna wallahi ma nuqabbilu mu gaskiya ba mai haka so daga kauye suka fito fa qala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace awamlik in kana Allah naza'a min qulubikum idan eh, ku yin haka idan Allah ya ce arrahmata tausayi daga jinkai a zakatanku sannan malamai suka ce ihdar min hadhihi al-umur mutun ya nisanci wa'annan al'amura a gaban 'ya'yansa. na farko akwai at-tadkhinu amamahu idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da shan duk wani abu da yake da alaka da hayaki to karka dinga yin shi a gaban yaranka, domin shi yaro idan ya taso iyayensa ba su ne makarantarsa ta farko a duniya idan makaranta ya je ana wa'azi to ganin yake anya malamin nan ya gane abin nan da kyau kuwa mai dalilin shi saboda ai ya ga baban shi ne shi kuma a san da yake tasowa yana karami bai dauka cewa baban shi yana wani abu mara kyau ba sai idan ya girma sannan zai iya cewa ya gane cewa wannan abun yana da ke, wannan abun bashi shi da ke. Da haka in Allah ya jarrabi mutum da wani aiki na sako to in yana da ƴaƴa don Allah ya dinga suturtawa ya daina yi a gaban ƴaƴan shi suna kallo domin idan yana yi a gaban ƴaƴan shi suna kallo idan suka taso za su koya a hannun shi kuma idan aka je lahira zai ɗauki nauyin shi ya ɗauki nauyin su a lahira ma kai kaɗai ya ka ƙare ballantana ka tafi da nauyin wani wannan yana daga ciki sannan amruhu bi sabbi abihi aw ummihi aw al-basqi alaihima kaga yaro yana dan karami cin yana tasowa idan uwa ce ta koya masa ya dinga zagin baban idan uba ne ya dinga koya masa ta dinga zagin me ya dinga zagin uwar ko kuma idan uwa ce ta koya ma yaron cewa ya ka koma jina ya ko tofa masa baban a fuska ko kuma ita uwar baban ya koya ma yaron cewa ya ka koma yana tuta maka a fuska duk irin waɗannan ɗabi'un ya kamata iyaye su nisance su gurin koya ma yara a san da suke tasowa sannan yana daga ciki takararar alfazil bazi'a a mama maimaita kalmomi na batsa a gaban ƙananan yara wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi iyaye su nisance shi yanzu da yawa daga cikin yara da suke iya zagi wallahi a bakin iyayensu suke koyan zagi wata duk ingari ya waye daga safa zuwa dare ka bace ashar da yawa bace dari wallahi ka kuce ko wasa ne ni ina ji wasu suna yi wata ma idan rashin sabani ya shiga da rashin fahimta yaron ka sa sunan babanka ko sunan mamanka to in tana so za ta yi rashin mutunci ranan idan yaron ya mata abu ta dinga kama shi tana dinga sunan shi za ta kira sunan su sunan babanka ne to a lokacin da take dubgarsa tana kiran aiwa na yau sai ka ci kazar kazar to ba yaran take ni babanka take ni bi wallahi saboda rashin mutunci wannan yana daga ciki sannan adalatu bainal jami' zukuranan kanu am inasa idan kana da 'ya'ya mutum ya yi ƙoƙari ya zamanto yana adalci tsakanin tsakaninsu su da matan su. duk gidan da kuka gidan ya kasa zaunawa lafiya mutum yana da mata biyu ko sama da biyu da ɗaya da yawa babban foundation ɗin da ya kafa rashin zaman lafiya shine foundation na rashin adalci ko musamman idan aka yi rashin sa'a wannan ita ce wacce ake so to ko shigowa gidan kai sai ka gane ga 'ya'yan wacce ake so ba ba magana ba ce ta adalci abinda aka yi ma wannan a 'ya'yan wannan a'a ba a yin wannan shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya yi kyauta ya kira shi yake ya zo ya zama shida. da ya zo ya tambaye shi ya ce masa duk ƴaƴanka kowa ka ba shi wannan sai ce a sai annabi ya ce to wallahi ba zan yi shaida akan zalunci ba da haka duk ko ke sai kike da ƴaƴa sun fito ciki ɗaya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya an sani a ƙa'ida ta ƴaƴa za ka ga wani ya fi sauwa zuwa gare ka saboda gwargwadon yadda ya daka a jiki yake kyautata maka amma a babi na adalci abinda aka yi ma wannan to ai kokari ai ma wannan wannan shi yake haifar da zaman lafiyar da ba zai tayar da gaba da rigima tsakanin su ba ina fatar an fahimta to sannan abu na gaba wanda shine na kusa da karshe shine sai tarbiyatul walad alal aqida idan yaro ya taso shi yasa malamai suka ce wayannan ayoyin dake cikin suratul luqman kowane gida inda za a ɗauke su yaran da suke tasowa mazansu ko matansu a ma yara tarbiyya a kai wallahi ya ishi kowane yaro ya taso tasowa mai kyau na farko tarbiyyar yaro akan aƙida ingantacciya yanzu ga aƙidu nan miyagu kuna ganin suna yawo ga aƙidu nan miyagu suna yawo aƙidar ana zama Allah kwanan nan wani ya zo ya samu wani malami ya ce dan Allah a taimaka a zo a yi wa'azi a unguwarsu wallahi mutane na nan suna zama alloli ya san sama da mutum ɗari yanzu haka alloli ne kowa ya zama Allah a cikinsu ana nan ana zama alloli ba a nan riga sannan ba wani ta ce ta Kano ya je ya samu wani ɗan ƙalaƙa to shi ɗan ƙalaƙa can yana rigima bai yadda da hadisai ba kowa wani ya zo ya tsaya gaban shi ya kalle shi yace amma dai kai na baka ilimi yace kamar ya na baka ilimi yace ai da kake gani na Allah ne wannan Qur'anin da kake karanta magana ta ce anan riga sun yi wallahi da irin wayannan miyagun aqidin yaro yana tasowa to dole a karantar da shi aqida mai kyau ga aqidu na zagin Allah yanzu suna nan suna yawo ana waƙoƙi kwanan nan nake jin wani wai shi mai taka da lafiya yayi waka cewa wai matakin da barhama ya taka shine karshen kowane annabi gurin daraja yanzu an yi ta ci ta gare barhama ne ubangijin kuwa an yi shehu kauna na kafin hannunka wai duniyar nan duk baki da tana kafin hannun shehu an yi shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne Allahu la ilaha illa huwa an ce ba kowa bane shehu ne an zo ma an yi baba uban Allah in yasi waya za a ce Allah bai da uba to bai da uba shi shege ne waya yana da uba ne uba ne shine in yasi duk suna nan wa'annan aqidin suna nan suna yawo to ita dama aqidar shi'a ba ma maganar ta ake ba ita wannan yanzu duniyar musulunci ba ta da babban bala'i irin aqidar shi'a da haka wallahi sun matallahi idan kina da ya da ta auri ɗan shi a gara ta mutu ba ta aure ba wannan aƙidar ku riƙe ta da kyau akwai baban wata yarinya da ya burge ni kun san haka 'yan mata suke tunda an ce ba auren dole ko sai kuma ka ga yarinya ta ce ta kinkimo kinkime man dan iska ka kawo kuma ta ce wallahi in ba a bari ta aure shi ba sai ta shiga kwalbin minerals ta je ta kinkimo shi ta ce shi za ta aura baban ya ce mata ta haƙuri ta nemo wani ta ce a tafo shi za ta aura ya ce to ta haƙuri in dai shi yana da rai ba zai ɗaura mata ɗaure da ɗan shiya ba kuma shi ya gama halukin da ya isa inda shi ne uban ya ɗaura mata aure da ɗan shiya ta ce wallahi in ba in bai ɗaura mata aure da shi ba za ta shiga duniya ya ce wallahi ya fi mai sauki ya ce ka shiga ga ta ga duniya kuma haka ta yi ta zaɓi shiga duniyan ya ce wallahi shi dai kan da ya ɗaura mata aure da ɗan shi'a wallahi ya fi mai sauƙi gare ganta tana karuwanci ya fi sauƙi kuma haka ya zaɓa yanzu kwanaki nan wata yarinya an sa aure da ita da yayarta auren bai wuce saura wata ɗaya ba babanta ya gano ɗan shi'a ne wanda zai aure yaya ya kira yarinyar ya zo na da ya ce kin san ni ne babanki tace yace kin san cewa duk wani abu da zai same ki na alheri ni ne farkon mutumin da zan fara farin ciki kamar yadda duk wani abu da zai same ki na damuwa ni zan fara bakin ciki tace yace to ina miki nasiha mutumin nan ki yi hakuri tun daga aqida sake bashi Allah zai kawo miki wanda ya fi shi ta ce wa baban sam'an wa ɗa'ata ta masa biyayya kuma wallahi haka ake da ta bar shi sai da Allah ya kawo mata wanda ya ninka shi so goma Na haka akwai ka'idar da ake cewa man taraka shay'an lillahi duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah sai ya musanya masa da abin da ya fi shi nan mun sha daura aure sai an gama sai mu gano din shi ne ko mu kashe auren ko tarewa ba ma bari yarinya to saboda haka wannan yana daga cikin abinda annabi ya sa ku ku duba addinin da kuma alkhulu yanzu dan girman Allah ina maganar addini ga dan shi'a mutumin da zai buɗe baki ya ce wa matar annabi Muhammad ya zage ta yanzu a cikin kunan Allah wace mata ce za ta iya ba da aure ga sirikin da yake buɗe baki ya zage ta to da ke yanzu ba ke kanki ba da matar annabi idan ana maganan alfahari da miji idan mata annabi ta miƙe akwai mata da za ta ƙara miƙe a duniya saboda kowa ya san mijinki da mijin babanki bai kai mijinsa ba to shi yasa dingina su kawai ake musu ya nisa annabi ya ku matan annabi ya ba su da darajar da ba suke ba daidai suke da matan kowa a duniya ba to kuma da nassin qur'ani Allah sai ya ce mu ne amma ba za ki iya ɗaukar aure ki ba wanda ke iya zagin mamaki ba amma za ki iya aure ɗaukar aure ki ba wanda yake zagarwa annabi mata za ku je gaban Allah za ku tsaya ga ki ga annabin annabi yana da haƙƙi a kan ki? kuma kun sani cewa baban mutum ma idan ka tafi da haƙƙin shi a lahira ba za ka wani lafiya ba ballantana mutum ya tafi da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to a yi ƙoƙari lokacin da yaro ya taso mace ne shi ko namiji a koya masa aƙida ta musulunci mai kyau domin ka ita ce jarinka ita ce makomarka mace ko namiji duk wanda ya rasa aƙida mai kyau ya rasa makoma mai kyau to yaro in yana tasowa a koya masa aƙida ingantacciya wace ta tabbata ta ƙur'ani da sunna akan fahimtar 'yan mazan jiya to wannan ita ce aƙidar da ake so a ma yaro tarbiyya a kanta Allah ta'ala ya ce mana wani qad atina luqmana hikimata. Allah ya ba luqmanu hikima yace masa anashkur lillahi ka gode ma Allah wa man yashkur duk wanda Allah ya masa ni'ima ya gode ma Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi ya gode ma kansa ne domin zai ci gaba da samun ƙari daga gurin Allah wa man kafara duk mutumin da ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala fa inna Allah ganiyun hamid domin Allah mawadaci ne kuma abun godewa ne wa iz qala luqman ku lokacin da annabi luqman yace libnihi ga ɗansa wa huwa yu'iduhu alhalin yana masa wa'adi ya zo na dan ya bunayya ya kai dana la tushrik billahi kada ka kuskura kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma luqmanul hakim da ya zaunar da ɗan shi farkon abin da ya ƙoƙarin ya nuna ma yaron ya san girman Allah kuma ta hanyar da ya fara nuna masa shine ya ƙoƙari ya sa masa aƙida mai kyau shine ta bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa da kuma nuna masa hatsarin cewa wato aƙida mara kyau ita ce wacce za a zo a gwama Allah subhanahu da wani gurin ainihin wato bauta masa don haka idan yaron ya taso idan kina so ya san girman ki kokari ki tusa girman Allah a zuciyar yaron shi Allah da kike wannan shi kuma zai sa yaron ya san girman ki amma duk yaron da ya taso ba a koya masa ya san girman Allah ba to ƙarya ne ba zai san girman ki ba wallahi ba yadda za a yi haka yi yanzu kwanaki wasu sun ɗauki ƴaƴansu sun tura su ingila yaron tun da ya taso da yarinya a yanzu ba kwanan nan ba wasu daga cikin yan boko da suke jami'a idan muka je muka yi karatu cewa rashin sa hijabi ba kyau sai ka sun ce wai su tunda suke ba su ma san cewa rashin sa hijabi ba kyau ba saboda ta taso ta gama mata ba ta sa makarantar da ta yi firamare ba a sa sakandaren da ta yi ba a sa haka ta tau jami'a ba ta taɓa samun wanda ya mata wa'azi cewa rashin sa hijabi ba kyau ba an je an tura su karatu can suna can suka bugo ma iyayen nan waya suka ce wai ya ce wai da shi da wasa sun fahimci juna za a ɗaura musu aure a can baban yake to akwai matsala gaskiya amma abinda za a yi ku dawo nan ne in an yi bikin sai ku koma to wannan shine abu na ana nuna min cewa lokaci ya tafi zan yi a gurguje in karasa an gane Allah ya ce sai tarbiyatul walad alal mu'amalati ma sannan idan an koya ma yaro tarbiyyar yadda zai san girman Allah ta hanyar sanin addini da kuma aqida mai kyau sai kuma a zo mataki na biyu yadda za a koya ma yaro ya zai yi mu'amala da iyayen shi Allah ya ce wa sainal insana mun wa dan adam wasiya bi walidayhi dangane da iyayensa hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta dauke sa wahanan ala wahani rauni akan rauni wa salihu sannan ta yaye shi fi da a cikin shekara biyu Allah ya ce anishkur li ka gode min wali ka da iyayenka ilayyal masir dan gare ni makoma take da haka ha Abdullahi dan Abbas ya ce abubuwa guda uku a Qur'ani duk wanda ya daya idan bai yi ba Allah bai san daya duk wanda ya ce zai gode ma Allah ba zai gode ma iyayen shi ba godiyar da zai ma Allah Allah bai so da haka Allah sai ya ce wa in jahadaka amma idan su iyaye suka yi ƙoƙarin yin musu da kai su tilasta ka ala an ka bi ma laisa laka bihi ilmun akan ka hada Allah da wani iyaye suna ƙoƙarin su tura mutum saban Allah fala tuqihu ma Allah ce kada kai musu biyayya kwanan nan na je Lagos da na je Lagos na gama karatu wata yarinya ka rubuto tambaya cewa ta aure miji sai da ta aure shi sannan sai ta gane dan shi'a to yanzu ta ja daga ba ta yadda ta zauna da shi ba shi kuma babanta ya ba ta umarni ya ce sai ta koma ta zauna da shi yanzu ya za a yi ta mai biyayya ko katta na ce katta mai biyayya domin wannan biyayyar da baban yake sa ta ta yi saɓan Allah ne in an je gaban Allah babanta ya isa hana Allah ya tsaye da yake mata hisabi ne ba hisabin ta daban ba ba na daban baban daban ba to duk abin da yake na saba ma Allah ne idan iyaye suka yi umarni suka ce a yi to girman Allah ya fi girman su ba a musu biyayya a kai shi sannan abu na gaba shine tarbiyatul walad ala muraqabatil lahi yaro sanda ya taso a masa tarbiyya akan kiyaye Allah kiyaye Allah duk lokacin da yake tare da shi musamman wanda suke da 'ya'ya mata idan Allah ya taimake ki yarinya ki ta taso kin tana karama kika cusa mata duk inda za ta je ta san Allah yana tare da ita wannan abin ya zauna mata to ya fi muhimmanci sama da kowace tarbiyya amma in wani tsoron ki take ji to da ta sha kwana ba ta ganin ki shikenan komai zai iya faruwa yanzu wata yarinya kwanaki tana yuke tana karatu ta bugo mu wani dan uwa waya take dan girman Allah a saka cikin addu'a wanda yake supervisor ta tana tana project ya rantse da Allah ya ce ta kowane hali sai yayi zina ne ta ce wallahi tallahi har zuwa kallanta ake ɗalibi wai a zo a gaga wacce bata taɓa yin zina mutum da take a rayuwarta har zuwa kallonta ake shi kuma jin wannan labarin ya ce ya yi rantsi da Allah di yadda za a yi shi kuma sai ya zana da ta ba dai bata taɓa yi ba to shine sai ta bugo waya ta ce dan girman Allah a taimake ta da addu'a kun san me ya mata tasirin da gashi ta taka matakai daban-daban ta tafi kasashen turai karatu amma bata taba zina ba tace abinda take tunawa da shi mahaifiyarta tana kwance a gadon asibiti ba ta da lafiya ta ce ranar da ta bar duniya kafin ta bar duniya maganganu na ƙarshe-ƙarshe da ta yi mata abinda ta ce mata ta ce mata kada ta kuskura ta bari ta yi zina ta ce idan ta kuskura ta yi zina ba ta yafe mata ba kuma ba ita ba ta ko a lahira ba ta faɗin Allah haɗa su da ita ta ce to wannan wasiyar da mamata ta yi mata shine abin ya zauna mata a zuciya ta riƙe abin kuma tana ganin hatta mutu in Allah da ba za ta saba wasiyar mahaifiyarta ba ina fata an fahimta to wannan yana daga ciki sanda yaro yake tasowa ko yarinya ku kokari ku tusa masa tarbiyya na duk inda zai shiga san akwai Allah tare da shi idan wannan abin ya zauna ma yaro to ka tafi da matsaloli 80 cikin 100 na tarbiyya a lokacin da yake tasowa amma wallahi in tsoron ka yake ji ba tsoron Allah ba daga ya sha kwana bai ganin ka komai dai ke faruwa shi yasa luqmanul hakim da ya zauna da dan shi yace masa ya bunayya ya kai dana innaha in takum misqala habatin min khardal yace lalle yadda al'amarin yake fa in ta kasance misalin ƙwayar komayya ne fatakun fi sakharatin ta kasance a bangalalan dutse aw fi samawati ko a sama aw fil ardi ko a ƙasa ko yaya take sai yace masa ya bi Allah in dai abu ne na aiki yace akwai ranar da Allah sai ya zo da shi inna Allah latifun kabir Allah mai tausayi ne kuma ya san abu wato cikinsa da bayan ya ba kowa labari akan abin da ya aikata sannan abu na gaba tarbiyyar walad alal ibada idan yaro ya taso sai a yi masa kuma tarbiyya akan ibada a yi masa tarbiyya akan me ibada idan sallah ne da ya taso a sashi ya fara sallah mace ko namiji idan azumi ne da ta kai shekarun da ya kamata ta fara azumi da wahala da komai a dinga lallashin ta ta daure tana yi yanzu akwai inda na naje naga ana ta rigima da wasu yan mata ga su ba daga guwo ba sa sallah ba wai an ce musu mace ba za ta fara sallah ba sai ta aure wai idan ta aure to daga nan ne fa duk abin da ta diba na laifi an yafe mata ba sa sallah akwai inda muka je wata mata ta rubuto tambaya wai dan Allah ai mata fatawa za ta iya yin kasar yanzu wai saboda aiki yana mata yawa da salla sallah mai a hudu sai ta dawo ta dinga raka a biyu saboda aiki aiki yana mata yawa to kuma wallahi tallahi mata da dama suna wasa da sallah suna wasa da mi wata za ka ganta ta koma da daddare tana sallah sai ka ce ya kwaya to tunda ta fito da safe asuba kawai ta yi bace azhar ba bace la'asar ba bace magariba ba yi mai ba yi isha'i ba haka suke to irin wannan ɗabi'a ba ta da kyau to idan yaro ya taso a koya masa ibada tarbiyya ta ibada da nau'i nau'inta sallah na ciki azumi na ciki menene yana ciki menene yana ciki to shikenan ana nuna lokaci yayi a gurguje sannan sai mai yaro tarbiyya akan yadda ya kabata in yaga abu mai kyau ya hana in yaga abu mara kyau ana yi ya hana in yaga abu mai kyau ya ce a bari da magamantansu? da aka shafi da ya rage na san insha Allah mafi yawancinku, ku za su iya karanta shafin da ya ainihin wato rage yi ma yaro tarbiyya akan yadda zai mu'amalanci mutane idan ya taso ke sa sai ku tura yaro ya je makaranta ko da dan manya ne shi ya mu'amala da mutane sannan sai yi ma yaro ainihin wato tarbiyya akan abin da ya shafi nutsuwa da makamantansu Allah ta'ala ya mana tawfiki su nisa'u sunna da suka shirya wannan karkashin wannan kungiya Allah madaukakin sarki

shi babi na zumunci mutum ko ba musulmi ba ne akwai haƙƙi na ainihin wato zumuntaka amma sai dai musulunci ya sa mata ainihin wato ƙa'ida duk abin da yake taimako ne akan abin da yake da alaƙa da da shi ta ɓanna ba za ka samu hannu ba kamar yadda yake mutum ko da ɗan uwanka ne in ba musulmi ba ne duk abin da yake da alaƙa zuwa ga addinin sa na kafirci ka goya masa baya wannan ba ka ba shi amma a haɗu a gaisa a yi mutunci in wani abu ya taso na taimako ka taimaka masa ko ya taimake ka ko masa kala. wannan ababi na zumunci mutum ko da arne ne kwata-kwata ba musulmi ba ne za a iya ainihin wato da shi kuma ni kiran da nake mafi yawancin mutanen da suka je suka fada aƙidan nan a Najeriya kaso ɗari daga cikin su kaso 90 an yi amfani da jahilcin su ne aka tura su nan aƙidan da haka wannan kungiya yana daga cikin aikin da za ta yi dole ta tashi ta shiga kurfa kurfa lungu lungu sako sako don wayar da kai ga 'yan uwansu mata su turo da su daga cikin halin da aka jefa su ciki na hallaka Allah ka kare mu da irin wannan ainihin wato fata to sannan sai ga namba ta group a WhatsApp idan mace ta tashi za ta rubuta suna da adireshi ne kawai sannan za a tura miki dokokin group din ne akwai 090 sannan akwai biyu ɗaya wato sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyar biyar biyu uku uku sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyu biyar biyar biyu uku uku shi kenan to sai akwai sidina a waje akwai tarkon shedan na malam kabiru gombe akwai shirka da bid'a wa da kani akwai matan kwarai iyalan kwarai wannan na malam abakar gira akwai ta bayyana shi'a da ɗariƙa wato shi'a maƙiyan izala ne da kuma ɗariƙa wanda yake san kasanan din zai iya neman su a waje سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعل أنا بقاتل a ɗan yi haƙuri da Allah a ɗan da tukunna akwai sanarwa ina ganin da ya kamata a ce sun bayar assalamu alaikum wa wa barakatu a tafiye